studio Haka take studio Kalangu ke sarari a daidai wannan lokaci mama ne zo muku da labarin da farko ga muhimman kanan nasu. maido da yakin tarihi ga kasashen su na asali shine akan batutuwan tunanin kungiyar afirka kamar su cibiyar nazarin harsuna da tarihi na baka asalto da za ta dukufa a cikin aikin domin maido da kayayyaki na afirka in ji shugaban cibiyar a yau da safe a nan yamai sai kuma fiye da 'yan gudun hijira na najeriya dubu ishirin ne suka guji kewa hare-haren 'yan bindiga daɗi sun iso a wato a tsibiri da kuma gidan rinji a yankin maradi mai iyaka da najeriya matsalar ta tada hankalin ƙauyukan da suka karɓe su a cewar gwamnan maradi sai kuma rahoton mu na musamman zai mai da hankali kan matsalolin da kwararar 'yan gudun hijira da tsaro suka janyo a yankin difa to madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya Maido da kayakin al'adu na tarihi ga kasashensu na asali shine taken wasu muhawarori guda biyu da cibiyar nazarin harsuna da tarihi na Baka Salto da ke yame ta shirya a yau da safe ta da haɗin gwiwar eh, Tublu Komi ta fuskar ba da lacca wato coordinator cibiyar da kuma Adam Bube daraktan cibiyar eh, binciken zamantakewar al'umma Irshe a cikin gabatarsa shugaban Salto ya mai da hankali kan matsayin cibiyarsa a cikin aikin maido da kayakin tarihi tarihi a cikin rahoton Musa Mamman. Nahiyar mu ta Afirka na kumshe da ɗimbin tarihi a fanni daban-daban, sai dai mafi yawan al'adun namu ana yin gaba da su. Muhawarar mu ta yau dole ne ta yi tsokaci kan wannan al'amari. Cibiyar Salto a matsayinta na fitacciya kan al'amuran tarihi a nahiyar Afirka ta ƙudiri aniyar nuna ƙwazonta a wannan fanni saboda kayayyakin da ake aiki da su a yau ba ingantattu ne ba kuma ba su da wani karko a fannin fina-finai ko kaɗe-kaɗe ko kuma wake-wake da ake sayarwa ƙasashenmu ba su da wata alaƙa da ainihin abin da muke da shi shine dalilin da yasa cibiyar salto take faɗi tashi na ganin cewa an mai da hankali kan al'adunmu ba sai kaɗe-kaɗe ba kawai Fassara Muntari Muhammadu kenan a cikin watan Disamba na shekara ta 2018 masasar da ke kama matasan dawakai da jakai da ake kira gurme ikin ta shafi jauhi guda biyar na yankin Agadas illa Bilma fiye da dabbobi dubu sha biyu ne lamarin ya shafa a yau za haka amma babu wata dabba da aka gano da wannan cuta tun yau da watanni biyu. Dr. Hamani Bubakar daraktan yankin na kiwo na Agadas da Sumana Amadu ya tuntuɓa tawayar tarho ya mu bitar wannan annoba. A game da raskunan da muka yi, an sami gurbin cuta 2,209, kenan adadin dabbobi masu rashin lafiya 12,631. A cikinsu akwai dawakai tara. Jihar ta yi asarar dabbobi 7,758 da suka mutu. Yau watanni biyu kenan da ba mu samu bullar cutar ba. Wannan ke nuna cewa an ciwo kan cutar. Za mu yi wani rangadi tare da tallafin gwamnati. Za mu tattara masan dabbobin mu ƙona su kuma mu binne kada ruwan damina su ingiza su cikin tabbuka muna ƙara wayarwa al'umma kai da zaran sun ga alamun cutar to su yi ƙoƙarin su shaidawa jami'in kiwon lafiyar dabbobi da suke ko'ina a cikin ƙasar Tawagar 'yan ƙwallon ƙafa ta Nijar ɓangaren mata ta dawo gida tun ranar jiya bayan da ta kasa a Cote d'Ivoire a gasar cin kofin Ifowa Zone B inda ta sha ƙwallaye 32 a cikin wasanni uku ba tare da jihar ƙwallo ko guda ba. Amina Musa shugabar kwamitin ƙwallon ƙafa a ƙungiyar Fenifut na ganin cewa rashin wasannin sada zumunta na daga cikin illolin da suka jawo fitarwar ta Nijar a cikin hirata da Adama Dawaki ta wayar tarho. abun da yan mana ciwo shine rishin yin gasa tsakaninsu da sauran 'yan wasa babu wata gasa ta amintaka da suka yi tsakaninsu da sauran 'yan wasan mun yi iya mu tsawon watanni uku sun samu ƙwararren horo 'yan lakul ne suna zuwa makaranta ba mu iya matsa musu kwarai wa'inda ke nan ya mai sun samu cikakken horo na sati uku kuma mun yi aiki tukuru tsawon sati uku don dai zamanto suna a cikin yanayi mai kyau babban aikin da ke gaban kungiya ta ƙwallon ƙafa shi shine buɗe hanyoyin da za su sa mu bunƙasa ƙwallon ƙafa na mata ta hanyar wayar da kai da kuma buɗe gasa tsakaninsu da sauran ƙasashe. fasarar Hawa usman kenan. A washe garin hare-haren majami'ar Dalbol a yankin Tilibiri tsoro da kuma fargaba suka mamaye al'ummar musamman kiristoci in ji wani da ya bukaci a saka sunansa wata majiya a Dalbol da Sido Kalambu ta tuntuba a yau da safe. Yanzu haka dai wannan al'umma ta kiristoci na rubanya addu'o'i da kuma kamun kafa wajen hukumomin Nijar domin su ƙara ƙarfafa matakan tsaro in ji wannan majiya. Yawaita hare-haren ta'addanci a yankin Tilabere a waɗannan lokuta na baya-bayan nan duk da kasancewar dakarun Amurka da na Faransa a wannan yanki, 'yan ƙasa na ci gaba da aza ayar tambaya. Farfesa Isufu Yahaya babban malami ne a jami'ar Yamai kuma ƙwararre a fannin harkokin tsaro na ganin cewa waɗannan dakaru ba su zo domin kare Nijar ba a cikin hirarsa da Asumana Shina ta wayar tarho. cikin azumi kun san da kama azumi in ya shiga akwai wahala-wahala ta azumi mutum yana da darura ko buɗe baki duku 'yan ta'adda sun san lokacin da suke iya kai hari za su mamaya ana iya cewa ka a kwantar da tsinkaye bisa haraka ta'addanci a kowane lokaci su neman hanyar bugawa ne suke da sun samu hanyar annan suke fitowa eh, ga wadda ake dibin akwai su sojoji na g sahel akwai sojoji na barkan akwai sojoji na amerika akwai na italiya a cikin wannan wurin a ce ba a gan su ba sun zo bisa 'yan motuna babur sun kashe mutane kuma sun ɓaci to ina ji ya kamata a sake tsari a ga bakin tsare tun da wa'anga sojojin da suke ƙasan turawa ba don kare lafiyarmu ba 'yan nijar ba don kare arzikin nijar ba ne Koyikan yadda za a kare yaro da kuma yaƙi da bautar mutane shine makasudin wani taron da aka shirya a ranar 24 ga watan Afrilun da ya gabata, ta da ƙungiyar matan Nijar da ke yaƙi da yaƙe-yaƙe a nan gundumar karkara da na yankin Agadas. Horon dai ya shafi wasu mata kusan 40 masu faɗa a ji a cikin wannan yanki. Bisa wannan ƙoƙari na ƙungiyar ne ta amfana da tallafin kuɗi na ƙungiyar ECAP Sahel Nijar. Fiye da 'yan gudun hijirar Najeriya dubu ishirin ne suka iso tsibiri da gidan runci wato yankunan da ke yankin Maraɗi mai iyaka da Najeriya. Sun tsere ne wa hare-haren 'yan fashi da makami, hukumomin ƙasarsu ba su kawo musu gudunmawa ko guda ba. A yau da safe Zakari Umaru gwamnan Maraɗi a cikin taron da ya yi na manema labarai ya bayyana cewa matsalar a cikin kaukan da suka karɓe su na tayar da hankali duka a cikin rahoton Muhammad Mamman. 'Yan ɓata gari yanzu suna kai hare-hare ne ga al'umma a cikin garuruwansu, saboda suna tsammanin suna kwarmata wa jami'an tsaro bayanansu. Waɗannan al'umma a yau sun kasance a cikin gundumar tsibiri, gidan sori da kuma gidan rumji. Muna tsammanin sun kai dubu ishirin da yau al'umma suke ɗaukar nauyinsu. Al'amarin ya yi ƙamari, mun yi la'akari misali garin da bai huce mutum 300 ba a yau suna karɓar fiye da 'yan gudun hijira 5,000. Mun yi ƙoƙarin tuntuɓar hukumomi inda suka hito, amma sai dai kashi ba mu samu fahimta ba tare da 'yan uwanmu da suke wancan ɓangaren. de nos frères de l'autre côté A cikin wata sanarwa da ta fitar a yau din tarayyar Turai ta sanar da wani taimakon jinƙai na sefa miliyan 131.2 zuwa ga mutanen da suka kaura na bayan na adifa fiye da mutane 24,300 suka bar gidajensu tun cikin watan Fabrairu bayan da sake barkewar tashashen hankula waɗannan sabbin 'yan kaura akwai kuma wasu ƙarin 'yan gudun hijira na Najeriya 250 da da waɗanda suka ƙaura na gida da kuma waɗanda suka aka kwashe ke aka kawo a wannan yanki mai haɗari da ke kuma samun ƙarin yawan jama'a in ji christophe stelianid kwamishinan tarayyar turai da ke kula da taimakon jinƙai da kuma kula da bula'u wannan sabon taimako na kuɗi zai taimaka wajen gina matsugunan gaggawa domin waɗannan mutane da kuma kyautata tsaransu. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Filinge. Tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba ɗaya zango FM. A Tilibiri. Tare da Radio Tebonse. A kan lamba biyar zango FM. A Dolbel. Tare da Radio Goruwal. A kan lamba ɗaya zango FM. A Sai. Tare da Radio Lagwa de la Tapuwa. A kan lamba tara zango FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kan lamba ɗaya zango FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 97.7 zangon FM. A Ayoro. Tare da Radio Sugi. A kan lamba 97 zangon FM. A Bankilare. Tare da Radio Alkhair. A kan lamba 98 zangon FM. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 zangon FM. A Tamaske. Tare da Radio Muryar Karkara. A kan lamba 98 zangon FM. A Buza. Tare da Radio takarkara. A kan lamba 99 zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. Studio Kalangu. Haka kuna tare da studio Kalangoyon sai kuma rahoton mu na musamman kurarara 'yan gudun hijira da waɗanda suka ƙaura a difa fiye da dubu goma sha tara suka shigo wannan birni tsakanin watan Maris da watan Afrilun shekara ta dubu da goma sha tara bayan kazancewar hare-haren Boko Haram waɗannan kwararar jama'a na janyo matsalolin tsaro dalilin kenan da hukumomi suka ɗauki ne sake tsugunar da su. Muhammad Mudoro gwamnan yankin difa a cikin rahoton wakilinmu na musamman Lawan Bukar. 'Yan gudun hijira sama da dubu sha tara ne suka iso garin Difa a dalilin karuwar yawan hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram. Kamar yadda hukumomi suka bayyana, kwararowar 'yan gudun hijirar na tattare da tasiri akan al'ummar garin ta ainihi, inda suke nuna damuwa dangane da 'yan sace-sace da kuma wasu kulle-kullen makarkashiya. Saboda haka ne hukumomin jihar suka ɗauki matakin sakewa waɗannan mutane wurare, kamar yadda Muhammad Mudur, gwamnan jihar ta Difa, ya bayyana. Batun sauya mazaunin 'yan gudun hijira ana ta yin sa me yasa? abin yadda yake a shekara goma sha hudu mun karbi 'yan gudun hijira inda daga su har kungiyoyin masu ba da agaji tuka sun amince a kawo su a cikin birnin difa da kuma iyakar shimfidar kogin kumadugu tun lokacin ana samun yawaita hare-haren boko haram suna kaiwa mutanen farmaki a lokacin baya-bayan nan kuma al'amarin ya ƙara caɓewa saboda akwai hare-hare da ake kaiwa waɗannan garuruwa da suke bisa shimfidar Koma dugu. Ni na kasance a nan tun watan Maris. Tun lokacin da nake a nan mun sha fama da yawan hare-hare musamman ga al'ummar da abin ya shafa ya tilasta musu kauracewa daga garuruwansu zuwa manyan birane kamar birnin Difa. Mun karbi jama'a tsakanin watan Maris da Abirar kimanin mutane dubu goma sha tara da suka iso a nan birnin Difa. Wasu sun gado ne daga wasu garuruwa abinda ke nuna cewa al'ummar ba sa cikin tsaro inda suke. A cikin cikin mutanen akwai mutanen da suka baro mazauninsu fiye da 'yan gudun hijira. Shin gwamna ko an riga an tantance wuraren da za a mayar da waɗannan mutane? Eh haka abin yake mun ziyarci wurare mun yi la'akari akwai sansanin waɗanda suka baro mazauninsu fiye da 'yan gudun hijira. Ga 'yan gudun hijira kawai sansanin ne za a gyara. ko akwai halin aiwatar da dukkan waɗannan ayyuka? Gwamnati ta ɗauki aniya sannan kuma akwai abokanin hulɗa tun lokacin da wannan hare-haren ya soma. Ya kamata a jinjina musu. Amma mu a nan ɓangaren jihar Difa muna ganin ya kamata jama'a sun fara tafiya saboda Difa tana ta cika kuma akwai matsaloli a yau al'ummar Difa ma sun fara magana saboda wani lamari na laifi ga waɗanda suka baro mazauninsu fiye da 'yan gudun hijira. bien déplacé que réfugié. ta gaida asumana shinada kuma wato mutar muhammadu a cikin fasarar ƙarshen labarin namu kenan da an jima za ku saurari labarin zamanci ta da musa hassan studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A zirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.